Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. wasu unguwanni masu yawa a cikin yankin mujab desert mai sahara sun lalace kuma ana musu gyare-gyaren gaggawa yayin da wato akan hanyoyi da suka tsatsage kada bututu kuma suka karya a jiya juma'a a wata girgizan kasa a jihar california wato kudancin jihar california wace ta biyo bayan wata gagarumin girgizan kasa da ba a taba gani ba a cikin shekaru 20 a yankin. ridgecrest wani karamin gari ne inda abin ya fi tsamari an kimanta barnar da girgizar ta yi bayan tashin wuta da dama da kuma raunuka da ake ganin girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ce ta yi sanadi an samar da matsugunai inda mutane 28 suka zauna amma kuma dukkaninsu ba su iya sun yi bacci ba saboda girgizar ta ci gaba masu wasu mutane sun kwana a wajen dakunan tanti da aka kafa musu ne saboda tsoro da suke dauke da shi in ji mariam muhiddin wani jami'in ma'aikatar red cross ta amurka girgizar ta yi barna kaɗai ne a yankin saharar ko da yake an ji ɗoriyar girgizar a wato na ƙasa a wurare da dama ciki har da birnin los angeles mai tazarar kilomita 250 daga yankin da aka samu girgizar ƙasar ita ma karamar girgiza mai karfin maki biyar da 5.4 ta kai nisa har zuwa cikin los angeles din da sanyin safiyar jiya juma'a lauyoyi a ma'aikatar shari'a sun tabbatar wa alkalin tarayya a jiya juma'a cewa suna nan suna aiki su kara tambayar zama ɗan ƙasa a cikin jerin tambayoyin da ake yi da ake wa mutane na kidaya ko da yake ba su ba da babban dalilin da ya sa suke kokarin su kara wannan tambaya ba a wata karar da suka shigar wa kotun tarayya a jihar maryland lauyoyin ma'aikatar shari'a sun ce an umarci su ne su duba ko akwai yiwuwar samun mafita wanda zai dace da hukuncin da kotun koli ta zantar wanda zai ba su daman ƙara tambayan nan akan zama ɗan ƙasa cikin aiki da ake yi na ƙidayar al'umma a nan amurka. kafin shigar da wannan karar da ma'aikatar shari'a ta yi shugaba donald trump ya faɗa cewa yana nazarin fitar da wani umarnin shugaban ƙasa akan kara tambayan na ɗan ƙasa a cikin aiki da ake na kiɗayar mutane a nan amurka sai dai batun kara wannan tambaya na zama ɗan ƙasa ya zama wani babban kalubale da zai iya zama hanyar da za a bi a danne marasa rinjaye a cikin aikin da ake yi na kiɗayar. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jama'ai sun fara tattaruwa a babban birnin jamhuriyar niger a ƙarshen wannan mako domin fara taron kolin tarayyar afirka wanda zai tattauna a kan da daɗin shirin nan da nahiyar take niyyar yi aiwatarwa na ƙulla hulɗar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar shugabannin ƙasashe hamsin ne ake sa ran isar su a birnin yamai ya zuwa jiya juma'a wuni ɗaya bayan halartar ministocin harkokin su domin fara taron koli a gobe lahadi wanda za a tattauna batun cinikayya tsakanin kasashen ba tare da samun tsaiku ba idan afirka ta hada tattalin arzikin kasashenta ta kawar da shingayen cinikayya da haraji a cikin yarjejeniyar karamar wato yarjejeniyar kara samar da ayyukan yi da kuma kyautata rayuwa tsakanin al'umman afirka da yawansu ya kai biliyan 1 da miliyan 200 zai sa afirka ta yi gogayya da sauran yankuna na duniya baki daya yarjejeniyar cinikayyar ta samu bunƙasa a farkon wannan mako ne yayin da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya nuna amincewarsa ga sanya hannu a kan yarjejeniya a ƙarshen wannan mako shugaban na kasar da ke afirka ta yamma mai yawan al'umma da kuma karfin tattalin arziki ya faɗa a saƙon twitter cewa shirin wato afirka ba shirin cinikayya kaɗai take da bukata ba har ma ajanda na yin kayayyaki a nan nahiyar afirka. kungiyar tsaro ta nato ta zauna da rasha amma kuma ba a cimma wata matsiya ba a tattaunawar yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakaitan zango kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isiyaku Ibrahim. Wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango wacce ta yi firamare a Pampas Private School a Surulere Lagos kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK na yi karatun turanci a digiri ina yana da BA English language. wani kwas kika karanta a jami'a shi kwas da kika karanta abin da kike so ne ko ko ba shi bane na karanci english language a bayero university duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas din a cikin makarantar sai dai a abu kuma gaskiya a lokacin sai daga kai ba je in turanci tunda a duka qualifications ina ga baki ɗaya na fi cinsa A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal ban taba maimaita ko in faɗi jaraba wannan um, subject din a makaranta ba kuma gaskiya tun da nake ban taba ɗaukan ƙasa da e tun daga primary har na gama jami'a um, da muke language ba dama da na so international relations dama na iya french a lokacin sosai nake so in cross wanda zai sani in zama kama a diplomat wanda za mu ringa hulɗa da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin ci gaban rayuwar al'umman nigeria Amma kuma gaskiya da na samu English language din sai na gama kuma sai ya fi mun alheri domin gaskiya na fito da qualification mai kyau ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawan makaranta tun ina level 1 ni ce na zama best student na ajinmu haka haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama kawai dai matsalolin da muke samu tuna ina da bukata na musamman ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajujuwan ba su um, da muna da yawa ajin yi mana kaɗa wani sa za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda za ka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji amma duk da aka Allah ya taimake mu wasu daga cikin malaman suna tausaya mana wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatunmu amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantunmu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun ma a gaskiya dole gode wa mu saboda da ba don su ba wannan gwagwarmayan ba za ta yi ba suna karfafa mana guya ta kowane hali suna kokarin su ba mu gudunmawa yadda ya kamata da shawarwari da duk abin da ya kamace mu shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin mun muka fito da sakamako mai kyau alhamdulillah to a gaskiya lokacin ma da zamu shiga jami'a ba karamin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi yan uwa da abokan arziki ba don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yadda ya kamata ba har da akwai wani dan uwanmu da ya zo yake faɗa wata yar uwanmu ina jin su yake ta wannan gurguwar me za ta iya yi a makaranta sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar surukai da shi yana jin kunya ta ina jin kunyar sa duk da dai bisan na ma san abin da yake ba kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawar da zan bayar wajen fannin karatu kuma zan iya karatu na yadda ya kamata. To ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. An wa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljihunsu so ina tabbatar maka in ya nan ne za a ci gaba da wannan sharholiya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba. Juma'a muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. karuwar tashe-tashen hankula a jihohin najeriya musamman na ta irin su zamfara da katsina da sokoto yana kara zafafa maganar bukatar barin jihohin najeriya din su kafa nasu rundunoni na 'yan sanda domin su tsare kansu sai dai har yanzu abin nan yana da masu goyon bayan shi akwai kuma wanda suke dare-dare da shi. Hakimin Albasu kuma tsohon mataimakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Bashir Albasu na ganin rashin cancantar kirkiro 'yan sandan jihohi. Wato da farko 'yan sandan jihohi akan basu harkacin gwamnoni. Gwamnoni kuma 'yan sandan. Ya ga wani lokacin ana amfani da su ta hanyar da ke balle kuma a ce an yi 'yan sanda an ba su bindiga an ba su iko na kamawa da kullewa da kaiwa kotu to wani lokacin ba hankali ba sai an samu ainihin musulmi nasu to zai ja kasar baya sosai da sosai Suna ta ne kabar jaza ni ina ganin wannan abu ne mai amfani domin mun yi amfani da kasashen da suka ci gaba da dama ta bangaren tsaro suna amfani ne da bambance da yanayi daban-daban da kuma al'umma daban-daban tana buƙatar kowane bangare a ba su irin wannan jama'a tsaro irin nasu domin kowa ke san matsalar gidan shi kawai matsala muna da security su waɗanda ba irin na ba wanda ba karkashin gwamnati suke ba kamar yan banga suna kawo mu ci gaba sosai cikin al'ummar mu fiye da wani lokacin ma fiye da jami'an gwamnati. to a gaishe ka hassan da ka aiko mana waɗannan ra'ayoyi na jama'a to su ma sarakunan gargajiya na najeriya din ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu matsayi game da wannan muhimmin batun yan sandan jihohi mai martaba sarkin ningi yunusa muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai kara yawaitar fashi da makami. Ba na rayuwar bakara na dan da ta shekara arba'in na yi wannan gana maganan state police na ko gwamnati nazari a kai in ba za a yi daidai labarin shara ban da jihar hujjoji na guda biyu ne state police in an yi ne ina ganin zai jawo abu da daga nan zuwa don gida yana da wuya sai dai an aiki dangane domin ba za ku iya bance da su kun ba su bindiga karshe shi ke don sai zubar shi da na biyu kuma najeriya sai dai sanarwar party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai sai jam'iyyarsa abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a da abdulwahab muhammad a bocin yakubu yanzu bari mu sake mai da ku wajen shi wakilin namu na farko hassan maina kaina wanda shine ya shirya muhawara kuma zai ci gaba da gabatar da kashi na biyu na muhawarar da ya shirya inda ya gayyato mana kusoshin ayyukan tsaro irin su tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihohin abia sokoto oyo da lagos abokan sam ya hada shi da tsohon hafsan sojan jiragen sama ya komodo ahmed tijani baba gamawa za mu tashi ne daga yadda shi tsohon kwamishinan 'yan sandan abubakar sabbi ke bayyana fargaba akan wasu daga cikin abubuwan da za su iya faruwa idan aka kyale jihohi suka yi 'yan sandan kansu in ba ka so mutum suka a kama shi a kulle shi ba mu kulle tambaye ka ka ga mutane yanzu ko na neman mulki ko na neman mulki ko na neman kuɗi to irin mutanen nan za ka iya ba su hannun su. Eh, eh, ban san abin da ke kiran shi hausa ba ba su da ideology to suna neman abin da za su samu su ci da kansu ne to irin mutane ba fata a ciza ba su muke a hannunsu ba abin da muke tsoro kenan amma na ga maka in aka buka gudu yanzu muka ci za ba mutanen nan eh, yan sandan tsaro za ga abin zai faru gaba mm. to um, air commander idan muka duba irin fargaban da shi kwamishinan 'yan sanda ke yi misali kai da ke kana goyon ba a kirkiro 'yan sandan jihohi kana ga a wani tsari na musamman da ya kamata a yi ne wanda zai dinga jawa 'yan sandan birki in har an kirkiro su na jihohi yi eh, kwarai da gaske abin da za a yi a nan shi ne dukkan fa wannan abubuwan da muke magana a kai da kuma abubuwan da muke tsoro ya danganta akan rashin gaskiya ne matukar za a yi gaskiya za a yi adalci za a rike mutane amana a kare musu maradunsu da 'yancinsu so ina tabbatar maka ba matsala a cikin wannan abu amma yanzu abin da za a yi anan nan shine in har za a yi kirkiro 'yan sandan jihohin nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron to da alli abin da za a yi shine ya kamata majalisunmu majalisar tarayya wato sanatoci da 'yan majalisar wakilai su tashi su yi wani doka da haɗin gwiwar shugaban ƙasa amma in ka wa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljihunsu so ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharholiya ba abin da zai canja za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba. to kwamishin yan sanda abubakar zan ina dawo gare ka musamman kai da baka go bayan a kirkiro yan sanda na jihohi misali na san dai a baya kana da ra'ayin cewar ko da za yi din ba yanzu ba misali a tunaninka yaushe ne ya kamata ce an yi din. in muka eh, sumar bin doka in muka suma yin tsoron allah muka so bin gaskiya to yanzu abin bin gaskiya yanzu abin muke bi kudi ne kurum da ƙarya you see duka da su musulmi da kristiya duka a muke kenan wa ba mu tsoro wata rana za mu mutu mutu ba Allah tambaye mu yanzu ka doki yan sanda ka ba su a hannun mutane da za su gaba da abin akwai wani abin da ya faru lokacin da muke da ismaila abba su ne sojinar police mm. lokacin da aka zaɓi shi buhari eh, eh, da yake kwamishinan 'yan sanda alhaji abubakar tsaf ya kawo wannan misali da tsohon sufeta jar na 'yan sandan najeriya suleiman abba a baya mun tattauna da shi tsohon sufeta jar na 'yan sandan najeriya din wato suleiman abba kuma bari mu dan saurari kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakaninsa da waccan gwamnatin jim kaɗan bayan an gudanar da zaben. Aka nemi a jawo ƙasa bala'i a sa ƙasa cikin a Allah cikin ikon shi na yi ƙoƙari na hana masu son jawo makasa da jama'a bala'i kuma cikin ikon Allah muka hana. Wannan ina magana lokacin zaɓe aka gabatar da zaɓe kuma waɗanda suke ga sun faɗi wanda ke mulki a lokacin suka ga sun faɗi suka nemi su tada hankali su jawa mutane bala'i abubuwa da dama sun faru amma dai wanda jama'a kuka gani shine abin da ya faru wajen da ake kidaya wato a conference center international conference center ta abuja a kwana biyu da gabatar da zaɓe 'yan barantansu su biyu suka tashi suka nemi su ta da rigima kuma shi wanda ke wakilta ta a wurin aig shi ma na yi magana da shi na ce ya bi shi a hankali su suke mulki kila idan ta kai ga misali ko kame shi da sa masa kwari da sauransu kila sai ya jawo mana bala'i gaba daya kila abin da ma suke so kenan na ce bi shi a hankali ya kuma bi shi a hankali har wannan abu ya zo ya wuce to tsohon sufeta jiran 'yan sandan najeriya kenan alhaji suleiman abba don haka muna tsoro yanzu in aka ɗauki kowane state su samu police in kwamishinan president din na state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi um, air da ina dawo gare ka kai da kake tunanin yana da kyau a 'yan sandan jihohi din misali kamar yadda shi alhaji abubakar tsabke fargaba hakan nan kuma 'yan najeriya ma da dama suna da wannan fargaban gaskiya a tunaninka idan muka ɗauki irin gwamnonin da muke da su a najeriya a halin yanzu kai baka da irin wannan fargaban koma ya yake gaskiya fi sabilillahi ina da wannan fargaba kwarai da gaske don in ka duba a gwamnonin da muke da su a yanzu kashi tamanin bisa ɗarinsu ba mutanen da za a yarda da su bane a ba su wannan amana amma ba za mu ce dukkansu sun zamanto gura gurbi ba akwai na kwarai kwarai da gaske a cikinsu akwai mutanen allah akwai masu rikon amana amma galibinsu mutane ne wadda yake su gwamna ne su wadda suka sa a gaba su ne gwamna su suke da mulki ba sa so su sharin power su da kowa so kaga irin wayannan mutane a yau in ka kirkiro police din jihohi ka bashi ina tabbatar maka in kai dan jihar ne ma zai iya hana ka shiga garin amma wannan ba zai sa mu ce dukkansu mutanen banza ba ne kuma dukkansu ba su da gaskiya haka ne a ah, da yan sanda <coughs> alhaji abubakar tsakanin dawo gare ka babban abin da yasa ake ta kira kirayen kirkiro yan sandan jihohin nan dai ana ganin saboda najeriya tana fama da matsalolin tsaro kusan kullum na yau daban na gobe daban na safe daban na yamma daban a tunaninka menene ne ke haddasa matsalar tsaro a najeriya a wannan lokaci namu abin da sa 'yan sanda ba su yawa ba lambar 'yan sanda yi yawa ba kuma ka gani akwai mutane da yawa su neman aiki na maimakon a sasuwa cikin aiki a basu training ba wanda suke ciki kuma waɗansu sun mutu waɗansu sun ritaya waɗansu kuma kore su kuma ba a kawo sababbi mutane eh amma ranka daɗe na tattauna da tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji mai waziri ya gaya min cewa lokacin da yake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kuɗin gudanarwa yau da kullum wato overhead cost da sauransu bajet ɗinku a shekara? Naira na guga naira har naira biliyan 290. Bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Ziri ke shaida mana. A lokacin da na kama aiki, an gaya min 'yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne. Amma ni kafin bari, nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana iyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kaɗai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da bakwai ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan dari da sittin da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa. To a gaishe ku malamai. To a shirinmu na gaba ne yan Allah ya kai mu za ku ji wani tsohon ministan ma'aikatar 'yan sandan Najeriya da aka taɓa yi zai zo mana da alƙaluma na yawan 'yan sandan da Najeriya take da su a hali yanzu da kuma fasalin su idan aka kwatanta su da yawan miliyoyin mutanen da Najeriya take da su. kuma za mu kwatanta najeriya din da wasu kasashe irin su misira mu ga yadda suka sha bamban a wannan fanni yanzu dai a madadin bakin namu abubakar sab da kuma ahmed tijjani baba gamawa hade da shi wakilin namu da ya shirya muhawarar hassan maina kaina aliyu mustapha sakwato ne a nan washington dc muna fatan mu baku lafiya sai an jima. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.